Zakariya Sura uku Tufafi masu tsabta don babban firist Sa'an nan ya nuna mini Yoshuwa babban firist a tsaye a gaban mala'ikan Ubangiji, Shaiɗan kuma yana tsaye a damansa don ya tuhume shi, Ubangiji ya ce wa Shaiɗan, Ubangiji ya tsawata maka, Shaiɗan, Ubangiji wanda ya zaɓi Urushalima ya tsawata maka. Ashe, mutumin nan ba shi ne sandar da take ƙonewa da aka ciro daga cikin wuta ba, yanzu an sa wa Yoshuwa tufafi masu dauɗa sa'ad da yake tsaye a gaban mala'ikan, mala'ikan ya ce wa waɗanda suke tsaye a gabansa, Ku cire masa tufafinsa masu dauɗa, sai ya ce wa Yoshuwa, Duba, na ɗauke zunubanka. Zan sa maka tufafi masu tsada, sai na ce, Sa masa rawani mai tsabta a kansa, aka sa masa rawani mai tsabta a kansa, aka kuma sa masa tufafi yayin da mala'ikan Ubangiji yake tsaye a wurin. Mala'ikan Ubangiji ya yi wa Yoshuwa wannan gargaɗi, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, In za ka yi tafiya a hanyoyina, ka kuma kiyaye abubuwan da nake so, za ka zama shugaban haikalina, ka kuma lura da ɗakunan shari'ata, zan kuma ba ka wuri cikin waɗannan da suke tsaye a nan. Ka saurara, ya babban firist Yoshuwa, kai da abokanka da suke zaune a gabanka, ku da kuke alamun abubuwan da za su zo, zan kawo bawana. wanda yake reshe, Dubi dutsen da na ajiye a gaban Yoshuwa, akwai idanu bakwai, a kan wannan dutse guda, zan kuma yi rubutu a kansa, in ji Ubangiji Maɗaukaki, zan kuma kawar da zunubin ƙasan nan a rana ɗaya, a wannan rana kowannenku zai gayyaci maƙwabcinsa, Ya zauna a ƙarƙashin itacen inabi. da kuma na ɓaure, in ji Ubangiji Maɗaukaki.